يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin uku ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 443 wanda ya daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa da yassarewarsa ya kaddari mu ƙara haduwa a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center ba don komai ba sai don ƙoƙarin fahimtar maganar Allah subhanahu wa ta'ala wacce ya saukar da ita a cikin wannan littafi mai albarka alkur'ani alladi la ya'tihi al-batil min bayni wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid littafi mai albarka littafin da duk wanda ya ruko da shi ya samu nasara ta duniya da lahira duk wanda ya haskaku da haskensa babu shi babu zillimi da damuwa a cikin rayuwa kuma ba zai gushe ba yana ganin albarkan wannan littafi har ya kai karshen al'amarinsa ya koma wajen Allah subhanahu wata'ala cikin aminci da kwanciyar hankali muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da fahimta ga wannan littafi kyakkyawar fahimta bisa tafarkin magabata ya ba mu ikon ruko da wannan littafi da sunonin manzan rahama sallallahu alaihi wasallama irin rukon da yake so a yi musu allahumma amin kafin mu ci gaba ga wasu daga cikin tambayoyi za mu wayi biyu uku haka a takaice kuma a gurguje mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam malam Allah ya ƙara ilimi da albarka amin malam ina da shawara akan a ɗan ja hankalin mutane akan muhimmancin sallah da kuma yin sallar irin yadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma ba su shawara akan kowa ya yi kokari ya je ya koyi sallah irin ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam domin yadda addinin mu yake kokarin lalacewa in ji shi da bacin tarbiyya a cikin musulmi akwai alaka da wulakanta sallah da musulmai suka yi kuma kamar yadda hadisin bukari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cewa sallu kama ra'aitumuni usalli kuma ina roƙon malam idan wata rana kada ko da bayan azumi ne a taimaka a yi wani darasi a wannan masallacin mai taken mai suna siffar sallar annabi sallam domin a yi tarbiyyar mutane akan sallah irin ta annabi sallam domin mutane sun bar irin sallar annabi ah, wannan tambayar ta so samun zuciya gaskiya sosai sosai kuma ban fahimci ma abin da ke ciki ba sai da na karanta yanzu ah, inda ya ce lalacewar tarbiyya da halin da mutane ke ciki na da alaka da sakaci da sallah da wulakanta ta wannan gabar gaskiya ta taba ta sosai kuma ko shakka babu akwai haka ko shakka babu sallah lamarin ta jama'a ya wuce duk yanda muke tunani wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in riko da sallah kadai alama ce da take nuna cewa mutum mutumin arziki ne kuma yana da kyakkyawar alaka da Allah subhanahu wataala to kali akan haka kuma a ce yana irin sallar da Allah yake so da manzansa ayi riko da sallah wani abu ne wani aiki ne da yake ɗaukaka martabar bawa a wajen Allah subhanahu wataala riko da sallah jama'a yana kawo natsuwa da kwanciyar hankali walwala annashuwa yana kawo agaji da taimakon Allah ta hanyoyin da mutum yake tunani da hanyoyin da baya tunani kiyaye sallah wani babban matani ne da zai kare ka daga magauta da makirai da masu kulle-kulle duk sallah ta ishe su har sai musu yawa sun masalla kaɗan duk kulle-kullen mai kulli to sallar ta in dai tana neman yardar Allah da ita kana kyautata ta to ta kulle-kullen ya ma sallan yawa ya ma sallar ka dan kai afwa kulawa da sallah yana kawo kyakkyawar rayuwa yana kawo kyakkyawan karshe da muke addu'a kullum Allah ya ba mu kyakkyawan karshe da daga cikin abin da ke taimakawa wajen samun kyakkyawan karshe kulawa da sallah da yinta a lokacin da yinta a siffar da ake so a yi ta kulawa da sallah yana kawo hasken kabari jama'a yana taimakawa mutum ya zauna a cikin kabari cikin natsuwa da kwanciyar hankali masu ruko da sallah da kiyaye ta su ne mala'iku za su ce masa za su ce musu nan salihan kwanta kai baccinka cikin natsuwa riko da sallah yana kawo haske a filin kiyama yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum yau yawma ta tajri min tahtiha al har. hasken zai rika shine zai zama jagoran su gabas da yamma kudi da arewa har waɗanda ba su riko da sallah ba suka wulakanta ta munafikai kenan za su rika cewa unguruna ko na naktabis min nurikun. su rika cewa da masu sallah a ɗan jira su mana su ɗan samu haske haka Allah ya ce tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiy walladhina amanu ma'a نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli shayin قدير wani hadisi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashiril mashahina fil kullami bin nuri tammi yawmal qiyamah kai ma masu tafiya a cikin duhun dare suna fuskantar masallaci amma duhun dare zai hana su su je masallaci kai musu bishara da annuru tam shine ma'ana rabbana atmim lana kai musu bishara da cikakken haske wanda bai cewa wanda bai daukewa yaushe ranar tasha alkiyama ruko da sallah yana kawo arziki wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa ruko da sallah yana kawo a cikin gida yana kawo kyautatuwar tarbiyyar yara kulawa da sallah yana narkar da tsatsar da ke cikin zuciya na cututtukan zuciya shi yasa duk mai kula da sallah kyakkyawar kulawa zai wahala ka ganshi ya siffanta da siffofi na dattin zuciya wanda yake inganta sallah yake kulawa da ita yake yin ta yadda ya kamata zai wahala ka ganshi mai ragen da girman kai ka same shi mai tsabar hasada mai tsabar kaza zai wahala saboda me inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikru wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ruko da sallah yana kawo albarka a cikin tsatsanka babu mamaki kai yanzu kana samun albarkar wani kakanka ne da ya kula da sallah lokacin yana da rai to na san wannan albarkar tana gangarowa har cikin tsatsansa to kai yanzu kana so ka dade albarka a cikin zuri'arka Ruko da sallah jama'a tana taimaka ma bawa ya samu kusanci zuwa ga fiyayyen halitta ranar tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam saboda martabar sallah da kimarta da darajarta sai da aka ɗauki manzala ta salon ake mai raji da shi aka je can saman bakwai aka bashi sallah saboda a nuna maka girmanta martabarta matsayinta wallahi al'azim bari in faɗa muna wani abu ni a duk duniya akwai abubuwa guda uku duk sanda na ga mutum ya tuffanta da ɗaya daga ciki to jikina yana sanyi in rika kallon shi da wata martaba ta musamman wallahi abu na farko sallah in na ga mutum ya iya sallah to ina masa wani kallo na musamman in ji zuciyata tana taushi a kanshi. mutum na biyu idan na ga mutum ya ciri tuta wajen kulawa da iyaye da martaba su sai in ji jikina ya sanyi sai in ji irin ina nike din na uku idan na ga mutum mai yawan tasbihi da zikiri a sirrance sai kunne na ya dan saci bi sai in je na yi sai in ce wannan ya gama da mu sallah lamarinta yana da girma mu kula da al'amarin sallah mu ba ta girma mu ba ta martaba magabata wasu suna cewa to in ba dan sallah ba me za su zauna a duniya su ne ai abin da ya dan rage kenan ake jin gardin rayuwa kuma wallahi al'azim duk wanda bai kulawa da sallah ko yake yin ta ba a cikin jami'i ba ko yake mata wani ruko haka don so in faɗi abin ah, sai ta sami zuciyarsa a cikinta akwai wani kunci da damuwa da bakin ciki amma ba zai san kuncin na rashin kulawa da sallah ba ne saboda jikin ya mutu wa mali jurhin bi mayyitin ilamu idan gangan jiki ta mutu ko an taba ta ba za ka ji ba saboda haka jikin ya mutu ne shi yasa bai ji amma da za a kani kanta zuciyar a bayyana me ke cikinta na damuwa what are the causes me suka suka kawo mata wannan damuwar da bakin ciki ga akwai sallan nan ita ce arishna bis salati ya bilal arishna bis salati ya bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kosawa yake lokacin sallah da zarar yayi sai ya ce ya bilal ta kika kira sallah mu samu natsuwa mu samu zuciyar mu ta samu abinci kai kuma bawon Allah a kira sallah ayi a gama kana zaune kana wani abu wannan abin da kake yin fa wai kana neman taimakon Allah ne a kan sai za ka samu taimakon Allah ka juya ma Allah bayan wani bawan Allah a Jidda ya yi shekara fiye da goma sha tara yana wanke gawa yake cewa da kunne na jaji yana ba da labari yake cewa sai da ta kai suna gane gawar duk wanda bai kulawa da sallah da zarar an kawo ta ba ma bukatar bayani akwai yadda suke ganewa duk wanda zai kulawa da sallah ya ce wallahi suna gane shi ya ce shi yanzu experience ɗinsa ya mai da shi malam akan wannan babu yana gane ba shi kaɗai ba suna gane waɗanda ba sa kula da sallah ba sai ɗan danginsa sun faɗa ba saboda yadda gawarsu take komawa sun ga ɗaya biyu uku hudu biyar barkatai ka rufa ma kanka asiri ka taimaki kanka ka kula da sallah kuma kulawa da sallah nan ta bangarori guda uku ka kula da ita ta wajen dawwama akan yinta alladhina hum ala salatihim da'imun ka kula da sallah ta bangaren na farko dawwama kana yi na biyu yinta akan lokaci hmm? shine inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta walladina hum abinnan ala salati yuhafizun المحافظة على الصلاة أي المحافظة على أدائها في وقتها ينتع تلوك تنتع سيكما كلا واتأكو إتتي واتي الله ينبتع في سورة المؤمنون والذين هم على صلواتهم يحافظون وانت معارك على صلاتهم يحافظون وانكم على صلواتهم يحافظون المحافظة أنا محافظة الهيئة yadda kake yin ta ya kasance akwai koyi da manzon saboda martabarta manzon rahama sallallahu maimaitawa ya dinga yana cewa sallu kama ra'aitu muni musalli in fa kuna so ku yi sallah a karba to ku yi irin tawa Rabia bin Khadij ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa sallama bayan yayi sallah a masallaci yace irji fa salli fa innaka lam tusalli haka fa annabi ya faɗa sako ga kowa duk wanda ya tsumbure ya cakuɗa ya diddungula ya murgina ta ya haɗa ta to haka za a murgino masa ba za a kasa sai ka koma kai sallah duk da kai sallah ba ya ƙara komawa ya ƙara yi ya ƙara kyautatawa a yadda yake tunani manzala su sanya ce irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya ƙara yin na uku ya ce to fa wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya nan kam yanzu an kai magarya cikewa ba zan iya yin sallar da tafi wannan kyau ba mai rahama mai tausayi mai san al'ummarsa da alkhairi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to zauna a koyar da kai daga nan sai aka koyar da shi aka koyar da mu gaba hadisin jabir bin abdullah saboda haka karkace ga yadda muka taso muna yi mun daɗe yan shekara ta saba'in ina sallah a zo a ce ba haka ba duk bar wannan tatsuniyar da shafa labari shuni malam koyi sallah kawai ya ta zo daga annabi sallah yi kokari ka kamanta in kai haka to ka taimaki kanka ah, wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam Allah ya kara malam basira ga tambaya ta kamar haka malam shin wai annabi ayuba ne ya roƙi Allah zakaru suka daina tashi <laughs> to yaushe aka yi haka to gaskiya ban sani ba wai annabi ayuba ne ya roƙi Allah zakaru su daina tashi ban sani ba wallahi wallahi amma duk da ka samu an san ka sanar da mu don mu amfana ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu tsaya nan na'am wallahu khalaqa kulla dabbatin min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى أتمنى سورة من البركة سورة النور yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير mun yi bayani akan fassarar wannan inda muka tsaya akan gabar da muke tattaunawa akan fa'idojin da za a iya fa'idantuwa da su a ƙarƙashin wannan sura mai albarka wannan aya mai albarka kamar yadda muka sani sanin fassarar aya ba nan ne magaryar cikewa na manufar aya ba ka fahimci fassarar ka fahimci saƙon da take ɗauke da shi sannan ka samo darussa da za su yi maka tasiri a rayuwa ya kasance aya ɗaya ta canza maka tunani aya ɗaya ta taimake ka wajen kyautata alaƙarka da Allah aya ɗaya ta ƙara maka san annabi sallallahu aya ɗaya ta ƙara taimaka maka wajen riko da sunnarsa aya ɗaya ta tsabtace ɗabi'unka to ayar nan sai kasance wannan abin idan ta samar da shi kwalliya ta biya kudin sabulu kuma ka yi ta dabbarin ayar ka tasirantu da ita mun ambata a majalisin shekarar da ta wuce lokacin da muka fara wannan sura mai albarka suratun nur mun ambaci cewa daga cikin alakar sunan wannan surar da ayoyin da ke ciki shine ma'ana duk wani saƙon da ke cikin ayoyin wannan surar ɗauke yake da haske wanda zai haskaka maka hanyar ka ta bin tafarkin Allah duk lokacin da kuma ka siffanta da haske a rayuwarka akwai haske to akwai aminci da natsuwa tare da kai kana iya ganin abin da ke tare da kai duk abin da zai cutar da kai ya karkatar da kai daga hanyar gaskiya zai bayyana a gare ka saboda kana gani مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم mun فهم لا يرجعون bisan da aka samu duhu akwai firgici akwai rashin natsuwa akwai rashin amintuwa da abin da zai cutar da kai amma idan akwai haske tare da kai za ka san inda kake za ka san hanyar da za ka bi za ka san inda za ka je za ka san duk abin da zai iya kawo maka barazana a cikin rayuwarka to ashe ayoyin waɗannan su wannan surar suna taimaka ma bawa suna taimaka ma ƙwaƙwalwar bawa suna taimaka ma zuciyar bawa suna taimaka ma ɗabi'un bawa suna taimaka ma ɗaiɗaikun mutane suna taimaka ma al'umma wajen sanin hanyar da za su bi su kai zuwa ga yardar Allah su dace da rahamarsa sannan kuma ayoyin za su taimaka musu wajen kauce ma matsaloli na mu'amala na zamantakewa na auratayya na abubuwan da waɗannan ayoyi na wannan sura suka kunsa to daga cikin hasken wannan ayar shine ta haskaka mata ta nuna maka hanyar da za ka ƙara fahimtar girman Allah fifikonsa ɗaukakarsa martabarsa izzarsa ƙasaitarsa buwayarsa da cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi da tabbatar da cewa ko ka ki ko kaso sama ƙasa kake da Allah da ikonsa sau da haka abin da ya fi kai miƙa wuya kai amanna ka yarda da hukuncinsa daga cikin fa'idojin wannan aya shi ne a ayar tana fa'idantar da mu cewa inna Allah idha khalaqa ahkam wa idha sana'a atqan Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi halitta to yana inganta halittarsa ne halittarsa ne idan kuma ya kera wani abu ya ba da umarnin faruwarsa to da itkani da kwaliki da ingantawa haka abin yake fitowa hada khalqullah a aruni ma za halakar ladina min dole idan Allah ya halitta to ƙarshe kenan shi yasa Allah a wannan ayar yace ce ma ya sha bayan waɗannan halittun da aka halitta wasu masu jan ciki masu tafiya a kan kafafuwa biyu masu tafiya a kan kafafuwa hudu masu tafiya bakwai takwas kaza to ya Allahu ma ya sha ba wai yana halittar abin da ya fi haka ba abin da ya so ya ga dama shi yake halitta lokacin da ya so a inda ya so ta fuskan da ya so da dalilin da ya so domin a tabbatar maka cewa ba mechanical reasons na 1 plus 1 a haɗa ɗaya da biyu ba su suke samarwa ba Allah ne yake samarwa sai sa maryamu ta haihu ba tare da miji ba shi yasa aka halicci annabi adamu daga hawa daga bangaren jikin hawa duk a nuna maka cewa Allah ne mai cikakken iko shi yake yin abin da ya so lokacin da ya so to in ta fahimci wannan bawar Allah bawan Allah zuciyarka ta taskance wannan sai girman Allah da darajarsa ta ƙara bayyana a cikin zuciyarka da zarar an samu wannan sai zuciyarka cika da tsoron Allah da zarar Allah ya ce maka yi nan sai ka ji za ka ji kai tsaye har ka rika jin tashin hankali da damuwa a cikin zuciyarka idan ba ka yi abin da Allah yake so ba da wannan ne za ka gane cewa idan ka ga mutum yana kutsa masaban Allah yana juya ma umarnin Allah baya daga cikin dalilan yin haka shine rashin sanin Allah bai san Allah ba inda ya san Allah ba zai yi ba amma waɗanda suka san Allah fa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsananin tsoron Allah a cikin bayi sune wanda suka san Allah suka san kadaituwarsa suka san fifikonsa suka san ikonsa suke tasirantuwa da abin da suke gani a sararin samaniya na halittinsa wannan sai ya karya zuciyarsu ya rinsunar da ita su ji ba abin da za su yi sai su miƙa wuya ga Allah subhanahu wa Shi shi sa zuhair ya daga cikin manya-manyan mawaka yake cewa wala anta tafri ma halakta wa ba'dun nas yakhluqu thumma la yafri Allah idan ya tashi halitta zai yi halittar da kowa idan ya ganta ba yadda za a yi tunanin cewa to ina ma da za a mai da kaza kaza yanzu ga ka an maka idanuwa a nan hanci a nan baki a nan kunnuwa a nan a ba baka daga nan zuwa ila yau milkiyamaci zuwa kiyama ka yi tunanin ya za a yi a canza fasalin jikinka kunne ya koma wani waje fiye da inda allah ya ajiye shi zai yi hannayenka kana tunanin da za a dawo da sunan rabin jikinka ya zai zama to me yasa aka bar su a kafada me yasa ba a jona su da kunnuwa ba me yasa aka yi maka labba guda biyu me yasa ramin hancinka guda biyu me yasa ba a hada maka ji da gani da shan iska duk a kafa ɗaya ido ba sun da bi atqana kulla shai halittar Allah halittar da idan Allah ya tashi yinta yana inganta ta ƙarshen ingantawa kana kallon waɗannan halittun na Allah subhanahu wa ta'ala a jikinka waje an fusi kuma haka amma har yanzu bai ishe ka ɗaukan izina da darasi ka tabbatar da cewa Allah shi ne kaɗai ya cancanta ka bauta masa ba in ka fahimci wannan za ka gane dalilin da zai sa wanda zai bar Allah ya je wajen wani ya ce ya biya maka bukata Allah yake fushi da shi har ya zama ya bar addini saboda duka irin waɗannan abubuwan da kake gani har yanzu kana tunanin wani dan adam zai iya maka wani abu dan adam din nan irin ka ne kuna fira za ka gajen gaɗi ya fara kama shi kuna fira ya ce maka yana jin yunwa kuna fira ya ce bari ya kama ruwa ya dawo irin ka ne ashe الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Allah kenan kaɗan daga cikin ikonsa shi yasa za ka yi mamakin wanda yake tsinkewa da mamaki miyan shi tsinke yana mamakin turawan yamma da ƙere-ƙerensu ce oh sun yi robot sun yi kaza sun yi kaza sun yi mutum ya fara magana sun yi kaza amma kuma ya kasa mamaki a kan halittar wanda ya halitce su ai abin da ya kamata ka yi Shi ne duk lokacin da ka ga wani Allah ya fasa masa kwanya ya ilmantu ya tsira wani abu na ban mamaki wannan sai ya ƙara masa tsoron Allah in dai dan adam zai yi wannan duk da cewa wa ma utitum min ilmi illa qalila ilimi dan kinci ne aka san mata amma ya iya wannan to ina ga wanda mai ilimin ina ga mahalicin mai da ƙasa me abun mamaki a cikin eh, abin nan ta hau jirgi jirgi ya cilla da kai sama karkai ta mamakin oh bature ikon bature kenan bature abun mamaki ya aka yi navigation system ya a'a wanda ya halicci batura ya aka yi allah ya ba da wannan damar yanzu nan wani yake tambaya ne yasa zakaru ba ta tashi ko ko annabi ayuba ne ya yi mutu addu'a ne yace gashi kana gani Allah ya ba tantabara da kaza dama su tashi saboda ya yarda ta tashi amma zakara ba a ba shi dama ba to shi ma jirgin saman nan da jirgin sama da ka gani ba bature ne ya tayar da shi ba Allah ne ya sanya iko a ciki sai jirgin ya tashi da Allah ya ga dama ba ga shi zibun ya takallam ba ga ga ce kura ta yi magana ta yi ma abin nan ga zaki ya nuna ma sahabin manzo Allah sallallahu hanya da Allah ya ba su dama sun yi magana da yake dama shi yake sanya magana ba lebe da miyo suke yin magana ba mun fahimta a a din a tabbatar maka da haka Allah ya ce al-yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim shi tashi ya yakin ne za su yi magana ashe inda Allah ya so a duniyar ma sai ya yakin su yi magana kafa za ta yi magana domin a nuna maka ba bakin ne yake da ikon yayi magana ba idan bakin ne yake da iko misali me yasa mutum idan ya zo gargaran mutuwa ga bakin ga komai zai kasa magana to yi magana mana sau haka ka hau jirgi ya cilla da kai ka tashi daga abuja ka je yola ka tashi daga yola ka je lagos ka kasance duka waɗannan jama'a ya rika ƙara mana imani oh allah ya mana ni'ima allah ka za ka ce alhamdulillah ka gode ma allah har cikin zuciyarka wannan wani babi ne kamar da muka ambata masu shigansa ba su da yawa bature ya kirkiro wani abu na zamani na ci gaba eh kai mamaki amma mamakin kai tafi zuwa ga ikon Allah eh suna cewa nan da 2050 za a zo lokacin da ah, abin nan tax performing machines za a samu ta wanda su za su rika komai in ka zo hotel eh, a reception wanda zai karbe ka robot ne zai ma barka da zuwa ya cikin ɗinka in ya ɗauke ka ya nuna maka ɗakinka ya maka komai a wannan lokacin ayyuka za su yi ƙaranci kuɗi za su rage daraja kaga ana fuskantar kiyama kenan dama an bamu labarin cewa za a zo lokacin da kuɗi za su zama yashi ba wanda yake bukatar to duka waɗannan abubuwa na kimiyya da technology da abubuwa ta kara maka tsoron Allah ko jiya ne ko shekaran jiya nake ganin saudiya a suna cewa saman ka'aba sun sa wasu robot kanana waɗanda su za su rika wanke saman ka'aba yanzu so masu aikin yanzu ba sa bukatan su hau sama so waɗannan mashin eh, abin nan wasu akwatuna ne guda biyar aka sa za su wanke eh, saman ka'aba su share su tafiyar da bacteria da duk wani jam da komai a cikin minti ashirin to karka ce kai bature to eh bature amma ubangijin bature wanda ya halarci bature a duk wannan kimiyyar na bature kuma in bai san Allah ba to jahili ne kare da gaske saboda haka ba fulatanin da yake kiwo a riga a cikin dokar daji amma ya san Allah to ya fi wancan baturen komai saboda ana auna nauyin mutum ne a wajen Allah bisa sanin Allah kawai wannan shine ma'auni Allah ya sa mu dace fa'ida ta gaba a karkashin wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya ambaci waɗannan halittun da yayi masu jan ciki masu tafiya da kafafuwa biyu hudu da sauransu ya ambace su ne bayan faɗin cewa alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbiha inna Allah alimun bima yaf'alun Allah ya anan a wannan aya yana magana akan tabbatar da cewa dukkan abin da yake sararin samaniya sammai bakwai da kasai bakwai da tsuntsaye da sanda za ka ga tsuntsu yana cikin shawagi ta ga ya irin bajab fitikan nan yana haka to cikin tasbihi yake ga Allah subhanahu ta'ala to bayan Allah ya ambaci wannan sai ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kamar a fakaita ana ce maka dabbobi da halittun da kake gani maciji tana gizo-gizo a kurciya ta tantabara shago jemage hankaka duka halittun Allah ne kuma suna irin wancan tasbihi to kai bawan Allah kai ma fa ɗaya ne daga cikin ɗan uwan halitta nasu ɗan uwan halitta ne in aka kalle duk Allah ne ya halicce mu suna da rai kana da rai وما من دابة في الأرض Illa طائر يطير بجناحيه إلا أمم Irin mu ne. sau da haka kwantar da hankalinka ka bi wanda ya halince ka tun daga dabbobi kewaye da kai ga halittu kiyashi gwano kwari suna ma Allah tasbihi sau da haka kai ma ka yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala duk mu cike fa'idar in muka lura za mu ga bayan an ambaci tasbihin waɗanda suke sammai da kasai sai aka ce a alamtara annallaha yuzi sahaba aka yi maganan gajimari aka yi dare wasu malamai suka ce ai wannan yana nuna cewa gajimare da ruwan sama da mai su ma suna da nau'in tasbihin da suke ma Allah to kai bawan Allah kiyashi a tirela, gajimare suna sama da kai duk da girmansu suna ma Allah tasbihi duwa suna ma Allah tasbihi kai kuma kana nan har yanzu haka ka yi yawaita tasbihi سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما, ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك daga cikin fa'idojin wannan ayar ta wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma idan mutum ya fahimci wannan ayar to tana sare masa fikafikan girman kai dan adam yana da wani nau'i na dan girman kai na dan nuna isa sai dai kowa akwai abin da ke sa ya bar wannan wani ilimi wani tsoron Allah wani experience na rayuwa wani kaza wani kaza sai ya mai da kanshi normal person ko mutum na gama gari yau da kullum to ita wannan ayar tana taimaka ma mutum ya tsama kansa ya zara kanshi da sufantuwa daga mummunan siffa ta girman kai ko jiji da kai ta wace hanya ta hanyar gata kai mai tafiya a kafa da kafa biyu Allah ya ambace ka kusa sai da ma aka fara ambatan wanda yake zan ciki sai aka ambace ka ashe kai ma kamar kifi ne ke idan Allah ya so la khalaqaka samakan tasbah au shatan tay'ar au asadan yas'ar aw tayran yuhalliq inda Allah ya so sai mutum ya sai yayi mutum a matsayin kifi yana iyo a cikin ruwa ko a matsayin tinkiya tana kuka ko yayi mutum a matsayin tsuntsu wanda yake zai rika shawagi amma sai Allah ya zafi ka yace cewa lakarkar ramna bani adam laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim duk an masa wannan ne domin ka bi Allah ka ta shiga sai ta ta ji tsoron Allah zai ƙara wannan ayar za ta ƙara taimaka maka wajen rage girman kai ko eh, fitar da shi a rayuwarka shi ne Allah ya ce halaka kulla dabbatin mimma asalinka a kan fassarar dugon mani to shi kuma maniyin nan Allah subhanahu wataala ya ce alam nakhluqukum mimma in mahi fulakantaccen ruwa to kai daga asalinka ina kai ina daga fiffiken girman kai da nuna kasaita bayan ga asalinka bayan ga inda ka fito shi ya sa idan mutum ya fahimci ayoyin Allah jama'a sai ka gaba wanda zai kai shi siffantuwa da kankan da kai da mai da kanshi ba kowa ba saboda kullum yana jin ayoyin da suke nuna girman Allah da matsayinsa da ikonsa to shi ina shi waye shi sannan ana tuna maka asalin halittarka ana tuna maka abin da ke cikin jikinka na abubuwan da sun isa su nuna maka cewa kai ba kowa ba ne لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأبذار مضروب أنف يسيل وأذن ريمها سهك والعين مرمضة والثغر ملعوب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب mai hikima yake cewa da mutane za su yi tunani to samari da dattijai masu kuɗi da masu mulki da kowa ba wanda zai rika nuna katsaita kawai kai tunanin kwantenanka abinda ke cikin kwantenan jikinka da abin ke ciki a ce ah, ba abin ya kai fuska da kai daraja amma ka duba me a kai majina ce a hanci kwantsa ce a ido hmm? baki miyau ne a ciki kai kuma ka san ba almiski ba ne idan ta wannan ne to kudin zuma ma shi ga abin da yake fitarwa yake producing shi muke sha kai kuma ba ta shi mutum ba kowa ba ne sai ce yabna turab ya ce wanda asalinsa da ƙasa ne wa ma'kula turabi gadan ya abincin ƙasa gobe min ha khalaqnakum fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yace akfir Ta kama dokin ka birki ala rislik bi a hankali fa innaka ma'kulun wa mashrubu kai nan gobe abin sharban tsutsa ne kamar da Aliyu na manje yake yake faɗa ka ci ka sha ka yi taiba in ka mutu tsutsa ta sharba shi abu so da haka wannan ayar daga cikin manya-manyan fa'idojinta shine taimaka ma mutum wajen rintunawar zuciyarsa ga Allah koda a zaune take amma zuciyarta rinsuna a gaban Allah ya Allah ni ba wanka ne ba kowa bane ya daga nan ne izza da ɗaukaka da martaba sai ta fara bayyana amma wanda ya fara ƙasaitar da kansa da nuni cewa shi wani ne sai kaga kuma kimar an kasa samu martabar an kasa samu ko da ana jin tsoron shi an gaishe amma kuma a cikin akwatin zuciyar babu girmamawa man tawaba ma tawaba ahadu lillahi illa rafa'a duk sanda mutum ya kankan da kai ya kasa da kanshi sai Allah ya martaba shi ko a ina ne ko wata rana akwai wani bawan Allah da yake nuna isa da kasaita da cewa shi wani ne sai ya shigo cikin kasuwa tun zamanin jahiliya eh, ma'ana zamanin a cikin abin nan eh, a garuruwan laraba ya shigo cikin kasuwa ya sa riga ta musamman yana kallon mutane irin kallon uku ahu yana watsarwa ɗin to da yake daga cikin hanyoyin da sunnar Allah ta bi wajen karya girman kan masu girman kai shine ba wanda Allah ya yi rayu shi kadai kowa yana bukatar wani sai Allah hana wata shi ne zai bukatar kowa sai wata mata mai sai da mai man shanu sai ta zo za ta wuce sai a wajen Allah ila samaniya samniya kai afwan sai Allah subhanahu wata'ala ya kwadaitar da zuciyarsu zuwa san wannan mai kaga an zube a yanan in kana da girman kai bai kamata ka buƙaci kowa ba sai kai rayu kai kadai. to sai ya kira ta ya ce ina buƙatar mai to suna sawa irin kaman abu guga haka ko wani abu sai ta ɗaura ko kwano babba ta ɗaura a ka to wajen kokarin ta sauke sai mai ya cife sai ya zubo a rigarsa to shi kuma ga yadda yake jin kansa sai ya abin nan ya sauke mata sha tara na rashin mutunci da cin fuska sai ta dinga ba shi haƙuri tana ba mu Allah ka yi haƙuri kaza kaga dai kai ke kira ne ma tsautsayi ne kaddara ce kaza da sauran ce ina ai bai san wannan ba ya za a yi ai sai kin biya ya za a yi in biya ai wannan rigan da wannan maikon maikon nan zai wuya ya fita saboda haka sai dai ki biya ne rigata sai roƙon duniya da magiya ya ce ina bai san wannan ba sai ta ce to nawa ne sai ya ce dinari dubu sai ta ce to ya tsuna ba su taba kirga kwatan wannan kudin ba ballantana har in ɗauka in biya ta kudin rigarta ta sha to ai bai san wani abu sai haka suna nan kasan daga cikin lalacewar matsalar girman kai da lalacewar rashin sanin ya kamata wani lokaci sai ya sako da mutum har ya rika yin abin da ya kamata ya wuce haka to ka yanzu ai an wulakantar da shi ya tsaya ma yana wannan takaddamar ai ya nuna bai da isa kenan sai wani saurayi ya hango su sai ya fahimci abin din ya ga rigar tana mai mai ya san an kifar da mai ne a jikin rigar sa sai ya zo sai me yake faruwa sai gashi gashi gashi to nawa ne rigar ka? sai dinari dubu ya za a yi ce ai shi in dai ba a bashi kudin dinari dubun nan ba kudin rigarsa bayan da za a yi ya sasanta da wannan bayar Allah sai mutumin nan saurayin kenan da yake shi ne, babba ne kaga shi ne babban mutum sai ya kirgo dinare dubu ya bashi sai gashi an biya ka an biya ka to shi ne girman kai sai ya manta da wani abu a cikin girman kanshi wanda zai zubar da kanshi da ya karɓi dinare dubu kawai sai ya juya ya kama hanya zai tafi Sai an sai rigar ka eh, an biya ka kudin rigar ka saurayi sai da ya bashi ya fara tafiya sai ayyatu hal'iru innakum la sariqun mana ya daga masa murya yace kai wane wane kaza ran kai dade ai rigar muka siya mun biya kudin rigar saboda haka muna bukatar rigar mu fa sukifa fi Eh. sai ya zube sai ya ah, kun sai riga to amma yanzu in na cire ni kuma mai wasu kaya zan sa a jikina sai saurayi ya ce a ah, lambaran ko dai kudi ko riga wayo ya san naki ko kudi ko riga suka yi ta ja suka yi ta ja sai ce to saurayi sai ce to alfarmar da zan maka shine in siyar mata da rigar <laughs> ko ba haka ba an sai rigarsa dinari dubu shi kuma yanzu yana bukatar kaga yadda Allah ya sanya masa tsananin bukata an dole sai an kifo da shi saboda ya sa rigar girman kai to ya za a yi ce wallahi shi za a yi nawa ciki ke kaka akan kai sai da aka kai dinari dubu biyu in ba haka ba to ya zai yi ba zai iya tuba riga ba shi kuma ya ce sai an biya shi ko dai ya rabu da da kuɗin ya abin nan ko kuma ya biya dinari dubu biyu daga nan ne sai shi wannan mai nuna isan sai ya fahimci cewa ya yi kuskure da karshe shi ya zo yana ba matar haƙuri to sunnar Allah ce sunnar Allah subhanahu wataala kan al'umma ita ce duk lokacin da mutum ya dinga cilla kanshi ya manta da asalinsa to sai ya fado warwas wata rana a kimar tazibin daga cikin fa'idojin wannan ayar wallahu halaka kulla dabbatin mimma fa'ida ta gaba ita ce jama'a ba ku lura da Allah ya ambaci cewa ya halicci ko dukkan abin halitta da yake motsi a bayan ƙasa ya halicce shi daga ruwa ruwa ko ɗigon mani sai ce famin man yamshi ala batnihi sai aka fara ambatan wanda yake jan ciki ko wanda yake iyo to yawanci masu jan ciki wanda ba da kafa suke tafiya ba ko dai a cikin ruwa ne suke rayuwa ko kuma suna rayuwa a kusa da ruwa ne to kaga sai aka fara gabatar da su aka ambace su tare da ruwa mun fahimci fa'idar wannan akan fassarar idan ma a nan ana nufin ruwa fa'ida ta gaba wannan ayar tana nuna mana da makamantanta cewa idan ka tashi magana ka jera abu mataki bayan mataki manyan shi ala bakni manyan shi ala rijilaini manyan shi ala arba ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من أينما كانوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل متى جيبا متى جيبا متى جيبا متى جيبا فإذا تجب itace أكم fassarar الماء anan wacce فسرا ce kamar yadda muka bayani jiya a kan cewa dugun maniyi ne jama'a ba kwa ganin cewa akwai wani sako daga wannan ayar sakon ne. an faɗa mana cewa duk an halice mu ne daga dugun maniyi mu masu tafiya a bayan ƙasa dabbobi ma haka to amma daga dugon maniyin wanda asali ɗaya ne amma wannan da kafa biyu wancan da kafa hudu wancan da kafa bakwai wancan da kafa arba'in da biyar wancan da kafa dubu misali amma asalin halittar asalin abin ɗaya ne wannan yana nuna ikon Allah da buwayarsa da kamalarsa da ƙudurarsa abu ɗaya ɗigon maniyi ɗan ƙarami kaɗan amma kuma a yi halittu daban-daban da shi a gida ɗaya ma mahaifi da mahaifiya ɗaya sai ga wannan ya fito gaje wannan dogo wannan mai jiki wancan siriri wancan ka ce ma kamar ba su haɗa jini ba wani ka gan shi kamar balarabe wani kuma ka gan shi kamar mai kama da balarabe <laughs> eh? kuma mahaifi da mahaifiya na ne bambanta ya aka yi suka samu abin nan ne ya bambanta su ko ba haka ba wannan abin shi yake faruwa shi yake faruwa har akan 'ya'yan itatuwa wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min wa jannatun min a'nabin wa jannatun min a'nabin وزرع sinwanun wa ghayru صنوان تسقى كو يسقى بماء واحد ونفضل كو ويفضل بعض بعضها كو بعضها على بعض في الأخر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ƙasa gasa tare suke da 'yar uwarta jikinta na taɓa jikin ɗayan ɓangaren amma su fitar da 'ya'yan itatuwa a waje ɗaya wannan mai zaki wannan mai tsami ruwa ɗaya ne ya sauka ya shayar da su bar ruwa ɗaya aka yi a lokaci ɗaya don girman Allah waye ya bambanta su wannan da tsaki wannan da tsami wannan kaza rake da ake sha ya aka yi zama mai zaki mangoro kaza da aka yi zaki ya shiga ya aka yi bauri da tsami ya shiga ya aka yi wani itacen mataci ne da wani sirrin sinwan Allah ya ce sinwan ma'anan sinwan kaga bishiya tana da tushe ɗaya a waje ɗaya amma daga asalinta kowane tushe ya fitar da bishiya daban-daban sai su je sama su fitar da 'ya'yan itatuwa masu ɗanɗano daban-daban ko kuma wa gairu sinwan bishiya ɗaya tilo tun daga asalinta amma 'ya'yan itatuwan itanta wannan mai zaƙi wannan mara zaƙi kuma amanna suke wannan فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ضد سوى كل دابة مما أسلم زين daga cikin fa'idojin wannan ayar ayar nan tana tabbatar mana da faɗin ilimin Allah sa'atu ilmin lahi subhanahu wa ta'ala yadda ka ji ya zayyano cewa shi ya yi halitta mai jan ciki mai kaza mai kaza duk ya san su duk wani kwaro, wani kifi duk Allah ya san su ba ma sani ba shine yake ba su arzikin abin da za su ci wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kullun kullun komai kowa fi kitabin mubin an taskance shi duk wani kifi da ka gama soya shi ka cinye tintini an riga akwai lissafin shi wani irin ilimi ne wannan wani irin iko ne wannan jama'a wata irin buwaya ce wannan ilimin Allah ke fa'ida ta ƙarshe sai mu tsaya a kan tabadin fa'idojin sun kare ba ita ce wannan ayar tana koyar da mu riba bima qasamahu Allah lak ka yadda da abinda Allah ya ce wannan shine naka yanzu kana ji Allah ya ce fa minhum man yamshi ala batnihi wani jan ciki yake fa minhum man yamshi ala rijlaini wani kafafuwa bi to ka yadda an baka misali ne wannan amma kamar yadda aka baka kafafuwa biyu kake rayuwa da su to haka aka baka arziki da abincinka tunda ka yadda da kafafuwa biyu a can to ka yadda da arziki mana anan me yasa za ka rika bambancewa idan baka yadda da arziki ba kai sai ka samu ko ta halin to kai mai da kanka mai kafa uku mana to in ba za ka iya kara ma kanka kafa ba to haka wallahi ba kai saka kara ma kanka arziki ba kuma har kai rayu ka koma ga Allah kwabo daya da ba a rubuta ba in duk duniya za a tare a ce sai ka samu wallahi ba za ka samu ba وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعهم حتى ابن أبي زريق البغدادي يكي سوى ذهب النما بيك وسام في يد ذاك الرجاء الربوت حديث ابن مسعود فيؤمر بأربع برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الرجاء الربوت saboda haka ka yarda da hukuncin Allah ka gode ma Allah akan arzikin da ya baka akan ni'imomin da ya baka akan falalar da ya baka ka gode masa ka yarda sai Allah ya maka albarka a ciki kuma ya ya maka hanyoyin buɗi Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika min nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله كددا مو كددا ايكم الله كما نغفر اكن ذنوبن mu kanana da manya Allah ka daukaka martaban mu a wajenka Allah ka daukaka martaban mu a wajenka Allah ka azurta mu da samun ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada mu da shi cikin aminci ka azurta mu da sharruwan daga hannayensa masu daraja Allah ka aminta da mu furgicin kiyama Allah ka ba mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu hali mafi kyau Allah ka azurta mu da kyakkyawan karshe Allah ka azurta mu da kyakkyawan karshe Allah ka karbi azumin mu ka karbi ibadojin mu sallar mu da da addu'o'inmu ya Allah Allah ka shirya mana zuri'ar mu ka sanya zuri'ar mu masu da mu gaba ɗaya masu ruko ne da sallah da kyakkyawan tauhidi ya Allah muna roƙon ka kare mu daga sharrin masu sharri da zalancin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da kullakullan masu kullakulle da hasada masu hasada da bakin masu baki Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah ka ba wani azzalumi dama a kanmu da mu da 'ya'yanmu da matanmu da iyayenmu da malamanmu da zuri'armu gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka kare mu gabas da yamma kudu da arewa duk inda muke Allah ka zaunar da kasar mu lafiya waɗanda suke kokarin kawo tashin hankali a wannan ƙasar samu ya Allah ka shirya da su idan masu shiryuwa ne idan kuma ba masu shiryuwa ba ne Allah kai ka fi sanin abin da ya cancance suka cancance su ci ya Allah muna roƙonka yan uwanmu da abokananmu waɗanda suke hannun masu garkuwa da mutane Allah ka amintar da su Allah ka bayyana su cikin aminci Allah ka fito mana da su cikin salama da kwanciyar hankali ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su samu rahamarka a wannan wata ya Allah zunubanmu sun yawa Allah zunubai sun kewaye mu sai dai mun yi imani da rahamarka da tausayinka da jin kanta ya Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa li abaina wa jami'il muslimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin